Yanda 'ya'yan kungiyar kwadago a Najeriya suka yi ta waƙe da tattaki zuwa Majalisar Tarayyar Ƙasar kenan. Masu ruwa da tsaki da suka hada da ƙungiyoyin malaman jami'o'i, manyan ƙungiyoyin arewacin Najeriya da dai sauransu sun jaddada mahimmancin gwamnati ta biya bukatun malaman ko ba don komai ba don kawar da matsalolin da ka iya zuwa ya dawo wa ƙasar. Shugaban kwamitin amintattu na manyan kungiyoyin arewa Alhaji Nastura Ashish Sharif da ke zama ɗaya daga cikin jigajigan da suka shiga gaba a wannan zanga-zanga ta lumana ya ce akwai halamun gwamnati Gwamnati ba ta da gaskiya cikin wannan al'amari la'akari da yadda ta buƙaci malaman da su kawo tsarin biyan su albashi kuma suka mika mata kuma har yanzu abin na sama na ƙasa. Tun da kuka ce da mutanen nan su kawo tsarin yadda za a dinga biyan su albashi nan suka je suka kawo muku kuka ce tsarin nan ya yi kyau a kaso ɗari ya yi kyau kaso saba'in da biyar kuka ce za ku taro malaman jami'a su duba vice chancellor su duba da su kuka tara su su kuma suka ce ma abin nan ya yi kyau tsarin ya kai casa'in da biyu zuwa casa'in da uku to me ake jira ba sa hannu akan wannan al'amarin ba kaga kuskure daga bangaren gwamnati yake ya kamata gwamnati ta mutunta ilimi ta mai da ilimi cewar wani abu mai mahimmanci amma tsarin nan yadda ake daukar sa za mu wayi gari ƴaƴanmu sun kasa zuwa makaranta a ce a ƙasar nan sai dai yaro ya je makarantar kuɗi ta jami'a ko polytechnic wannan zalunci ne a ƙasar nan shi ma comrade Nuruddin Yusuf mamba a kungiyar malaman jami'o'i wato Sano rashin jihar Abuja ya faɗi cewa duka kungiyoyi da suke nan duk kowa ba abada ba wanda ya je a irin abin da yake a wani yara mu yanzu ɗalibai suna gida yanzu kusan wata hudu sama da wata hudu kuma wannan ga alama gwamnati ta shirya tarawar wani alamarin ba dole ba wannan ko wani ɗan Najeriya ma dai kowane wannan ba abin alfahari ba kuma wannan abin bakin ciki ne a ce jami'in yanzu suna rufe yara ba su a karatu an ba su a gida aka nan kawai. Shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin jiragen sama a Najeriya Kabir Yaya Gusau ya ce idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan wannan matsala ba to sauran ma'aikatu da kungiyoyi za su ɗauki matakin shiga yajin aiki na gama gari. Gashi ana magana ana bugar banditry to kuma yaro yana zaune gida ba aiki komi shi ke sa ɗan abu kaɗan zai ji hankalin shi to saboda ka ya kamata ko magana saboda duk na tsare idan aka zo ya kasance aka ce dole za a shiga muka ɗan ba da lokaci abu ne wani ake a daji ake miza da zamu yi jani amma muna sare ko muna roko Allah ya sa shugaban kasa zai saurara kada a bari abai kai wannan matsayi ko ba na sare shugaban kasa Buhari zai bari abai kai wannan matsayi muna sare insha Allah tunda mun zo zaci assembly mu kawo kara muna sare nashi assembly muna in kiro duk ya kauta shi da yanzu kowa ya riga sa abin da kike yanzu abubuwa ne to sai dai shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Ayuba Waba ya ce ya zuwa yanzu dai sakon su ya isa ga dukkan waɗanda suka cancanta su ji ina ganin sakon da muka kawo nan majalisa wakilanmu na ƙasa ina ganin sakon sakonmu kowa ya ji shi ba tare da rashin fahimta ba abin da muke bukata yanzu shine a yi aikin gaggawa domin a bude wayannan makarantunmu yaran mu su koma makaranta kuma a ga cewa wannan abu ne wanda ya kamata a bashi muhimmanci a bashi fifiko wata biyar yara suna gida babu dalili mai kwakwara da zamu iya cewa shine dalilin da ya sa yara na suna makaranta idan ana iya tunawa tun cikin watan fabrairun shekarar 2022 da muke ciki ne kungiyar asu ta shiga yajin aikin gargadi da ya rikide zuwa wannan lokaci domin neman gwamnatin ƙasar ta biya mata bukatunta kafin daga bisani ƙungiyar malaman jami'o'i ta Sanu, NAD da Nasu suka shiga suma. Abin jira a gani shine tasirin wannan zanga-zangar ta gama gari da ƙungiyar ta yi don marawa baya ga ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.